Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya ce ya zuwa yanzu gwamnatin jihar ta tsarkake tsarin tsaron da ya tsinci kai a wani matsanancin hali a baya. Gwamnan wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a wurin wani taro na ƙaddamar da babura ga jami'an tsaro a gidan gwamnatin jihar Kaduna. ya ce ba wani abu ya kawo sace-sacen mutane a jihar Kaduna ba illa yadda gwamnatin jihar Kaduna ta wargatsa waɗanda ke sace shanun mutane. Mun ba su motorcycles hamsin da ɗaya wanda za a raba tsakanin 'yan sanda da soja da road safety da sauran jami'an tsaro. Ya kake ji game da harkar tsaro musamman daga yadda ka same shi zuwa halin da ake ciki yanzu? To a ganin mu harkar tsaro ya gyaru a wurare da dama kamar lokacin da muka zo ana kashe-kashe a kudancin Kaduna ana satan shanu a birnin Gwari da sauransu yanzu wannan abuwa yanzu mun yi maganinsu za a ce abinda kawai yanzu ya taso mana shine maganan satan mutane kidnapping wanda mutanen da da suke satan shanu din ne da muka tarwatsa su shine suka fara wannan sabon ta'addanci kuma shi ma jami'an tsaro suna nan suna aiki a gabayan shi insha Allahu za mu gabayan wannan mun samu sabon kwamishinan 'yan sanda wanda zai dora kan aikin da tsohon kwamishinan 'yan sandanmu ya yi wanda shi ma ya kokari kwarai amma sabon kwamishinan tun da ya zo yana ta aiki kan wannan ta'addanci na satan mutane kuma insha Allah za a bayan shi. Shi kuwa kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Kaduna CP Adamu Ibrahim cewa yake yanzu aka rundunar fa na ci gaban nasara ta fatattakar barayin mutane a jihar ta Kaduna. Muna eh, godiya ga tallafin da gwamnati ke badawa na tabbatar da cewa an samu tsaro a jihar Kaduna kuma insha Allah wannan babura za a amfani su kamar yadda kamata kuma in Allah da crime zai dadda sauka ƙasa. Ka zo a daidai lokacin da ake ta maganar ah, sace-sacen mutane wani shiri kake yi. Ana surutu ne cewa kidnapping kidnapping kidnapping has been reduced ah, an rage kidnapping a ƙasar nan sosai amma mutane suna ta yayatawa ana rurutawa kaman ah, duk wanda ya shigo Kaduna za a sace shi ba gaskiya bane. Harkar sata mutane muna controlling nashi sosai da yawa mun kama masu suna nan tsare kuma da yawa sun gudu so insha Allah security zai zama normalized a cikin jihar Kaduna in Allah yarda a yan kwanakin nan ne dai rahotanni akan sace-sacen mutane a jihar Kaduna ke ta faman ƙara kamari musamman ma dai a rigagen fulanin da suke cewa an fa hana su zama a gidajensu matsalar mu ana kashe mana jama'a ana tafiya da su a ba da kuɗi mai yawa a dawo mana da su sai eh, ana ba mana waya mu kai kuɗi mai yawa waje miliyoyi ake ko kana da shi ko baka da shi ai ka nema ka an nemi taimako an kai yanzu a ina kuke kwana yanzu a cikin gari muke kwana an daina shatan shanu don ba inda za su kai sojoji na hana su su kwashewa har dai su je kwashe a kai masu kuɗin kawai an kashe mana wata mata mai goyo a taimaka mana don Allah don annabi su ruwa mana asiri su zo su taimaka mana a sabon ga yanzu a dutse sai dai fa mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara kan harkokin tsaro kuma kwamandan rundunar mayakan operation yaki a jihar Kaduna Kanal Yakubu Soja mai ritaya ya sanar da sabbin matakan da gwamnatin jihar Kaduna ke ɗauka wajen kawo ƙarshen sace-sace a a jihar Kaduna. Muna nan muna shirye-shiryen kafa kyamarori a jihar Kaduna za mu fara da cikin Kaduna nan za mu tafi Zaria za mu tafi Kafancin sai kamfani na biyu ne shi kuma zai sa mana drum wato wasu jirage ne da muka zo da su masu amfani suna sarrafa kansu za su tashi sai awa goma sha biyu a sama su nemo mana labarai su shiga daji su ga inda mutane suke tafiya sai dai mu shiga kawai mai aikin Allah su yarda. Wannan taron raba babura domin tsarkake tsaka tsamin tsumbula tsaro dai na zuwa ne a dai lokacin da ake ta yawo da wani rahoton gai shaibu cewa gwamnan jihar kaduna ya riga mu gidan gaskiya sai kawai ga gwamnan ya bayyana a wurin wannan taro lafiya limi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya